السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na ainihin saba'in da biyar kuma sahabi na goma sha shidda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babban sahabi shine qatada ibn nu'man katada ɗan annu'man alamirul mujahid wanda ake masa inkiya ko lakabi ko kirari da kwamandan yaƙi mai jihadi kwamanda ne na jihadi ba kwamanda ne na hayaniya ba ba kuma kwamanda ne na siyasa ba ko ba kwamanda ne na bore domin saboda inganta rayuwar duniya ba Komanda ne na ainihin jagorancin kariya waɗanda suka yi bore wa addini ko waɗanda suka yi bore wa littafin Allah ko waɗanda suka yi bore wa manzon Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka al'amirul mujahid qatada ibn nu'man man huwa wane ne ki إنه قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر أبو عمر al'amfari mutumin madina albadari wanda ya halarci yakin badar dalilin da ya sa ake manna waɗannan abubuwa guda biyu duk sahabin da ka ga an manna masa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ba ƙaramin sahabi ba ne ba ƙaramin sahabi ba ne saboda al'amfar Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su cikin Qur'ani kuma ya yaba musu cikin Qur'ani albadari waɗanda suka halarci yakin badar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana darajar su a wajen Allah saboda haka sahabbai ne masu daraja matuka min nujaba'i sahaba kuma yana ɗaya daga cikin wato zarada ko zaka hurai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da kasancewa babu bayani mai yawa a kanka da yake kun san a wancan lokaci duk abubuwan da suke gudanarwa ba wai abubuwa ne da ake rubuta su ba su ba wai don sun aiwatar da abubuwa ne don a rubuta ba har a zuwa na ba da labari abinda aka tsinkaya ne ko kuma ya tabbata shine ake fala amma mafiya yawa su bayan Allah ne suna ayyukansu a boye ba sa son a fitar da ayyukansu fili kuma wani abin mamaki shine mafiya yawa akwai manyan bayan Allah makusantan Allah wanda mutanen duniya ba san su ba waɗanda suka san su baki yake gwada cewa sun fi kowa kusanci zuwa ga Allah ba saboda haka don ka shahara ba shi yake gwada cewa kai dan aljanna ba ne don ka shahara ba shi yake gwada kai mutumin kirki ne a wajen Allah ba don ka shahara a duniya ba shi yake nunawa a wajen Allah cewa kai shahararre ba ne yana iya yiwa ka shahara a duniya amma a wajen Allah kai wulakantacce ne ranar sakin alkiyama za a sa mala'iku su tattaka ka warai da gaske sai ga wani wanda bai shahara ba shi kuma a wajen Allah shahararre ne shi yasa tun farko annabi ya ce a cikin bayan Allah akwai law aqsama ala waɗanda su idan suka yi rantsuwa wa Allah Allah zai kubutar da su amma idan ka gansu babu kyawun gani saboda tufafinsu ba mai kyau ba ne saboda yanayin jikinsu ba mai kyau ba ne idan ka gansu yadda ka san wargaje suke ko kuma talauci yana neman ya haukata su ko yunwa tana neman ta gigita su amma kuma a wajen Allah suna da matsayi kwarai da gaske eh, sai ne kuma karka duba ka ga wani talaka ka ganshi a gigice ka gan shi a larme ka ga rigansa ko kuma kayayyakinsa a yamutse ka gan shi gashi kamar mahaukaci ko wani taɓeɓɓe ka ce ai waɗannan su ne bayan Allah ina wanda za ka samu sallah idan ya yi sallah za ka ce kai amma wannan talaka ya yi hasara a addini bai taɓuka komai ba a duniya bai samu komai ba idan ya je lahira ya sha wahala a hannun mala'iku za ka iya ganin talaka wanda yake alarme a gigice talauci ya buge shi ko ina amma bai iya sallah ba baya inganta azumi baya inganta mu'amala tsakaninsa da mutane baya da kyawawan ɗabi'u irin na manzon Allah yana da miyagun ɗabi'u irin na ke ɗan da ibilis ko irin na arna wa haddis wala haraj to kaga wannan talaka ina zai kai labari a duniya ya zo rakiya ne ya sha wahala anan gobe ma ya sha wahala shine ma'ikatan danka Allah ya sauwake saboda haka lalle dai abin da ake so a gwada shine ka ga mutum haka ka raina shi baka san kusancinsa da Allah subhanahu wataala ba karka girmama mutum saboda babbar riga ko ka girmama mutum saboda mukami na gwamnati ko ka girmama mutum saboda yana da sarauta ko kuma yana da matsayi na siyasa ko wani abu makamacin wannan a'a ka girmama shi saboda tsoron Allah Abin da ya bayyana gare ka abin da ya bayyana gare ka shine zaka yi aiki da shi Allah ya sa mu dace saboda haka kada da ibn Nu'man yana daga cikin ire-iren waɗannan kuma dan uwan Abu Sa'id al-Khudri ne ta wajen mahaifiyarsa wato akuhu li ummi li ummi kenan kamar yadda Hausawa suke faɗi Shahidar al-aqaba ma sab'ina daraja ta farko kenan ya halatti yarjejeniyar da aka yi tare da manzon Allah da mutane saba'in da wani abu mutanen madina kun sai shekara ta farko waɗanda suka zo suka yi imani da annabi ba su wuce mutunci da ko bakwai ba shekara ta biyu da ta zagayo sai aka samu mutum goma sha shekara ta uku da ta zagayo sai aka samu mutane wajen saba'in da wani abu to a wannan lokaci ne suka yi yarjejeniya da annabi suka ce ka bar birnin makka ka zo birnin madina mun ɗauki alkawari za mu kare ka daga duk wani irin farmaki wannan shine dalilin yin hijira saboda haka duk wanda ya halarci wannan ba din babban mutum ne ba karamin mutum ba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yana daga cikin wato waɗannan mutane saba'in da wani abu waɗanda suka yi yarjejeniya da annabi kuma suka karfafa shi suka ce hijira ya zo birnin madina za su kare ki za su kare addinin Allah za su kare littafin Allah saboda haka wannan alkawarin da suka yi kuma sun cika dalilin da ya sa ake kiran su lansar kenan wato al'ansar waɗanda suka taimaka wa addinin Allah wa kana min ar-rumatil makurina kuma yana daga cikin wato ainihin masu harbi da kifau al makurina waɗanda aka ambace su sune waɗanda da aka zo yaki aka ce to ku waɗannan kun harbi da kifiyoyi ku tsaya a nan a har yanzu wannan dutse yana nan sai dai yana ta zagonyewa saboda ka in ka je ko da kana da kekaru ko baka da lafiya sosai zaka iya hawa zaka iya hawa kuma zaka iya sauka to yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ce su hau kan wannan dutse saboda ya iya harbi da me da kifiya kaga kenan ya tara martabobi da yawa da shi aka yi aka ba sannan kuma jarumi ne a wajen yaki eh amma za ga wani yana zaune sai cika baki da kuri a addini sai ka rasa abin da ya tafuka amma ga cika baki da kuri ai in za a nema mu za a nema kuma in ya ce mu za a nema sai ka duba ka gani me yayi ba abin da yi ba wata guduma wanda ya bayar ya taba sai da gidansa ya dauki kudin sukutum ya bayar domin ci gaban addinin Allah ya taba sayar da kayan amfanin gonarsa kakaf gaba daya ya dauka ya bayar domin da'awa da taimakon addinin Allah ya taba daukan garatutinsa gaba ɗaya da aka biya ki ya ce ga kin nan naira miliyan biyar a sayi motan da'awa Allah ya samu dace kaga mutanen da suke yin manya-manyan abubuwa yana daga cikin abinda da mala'iku suke rubutawa kuma ya kara musu martaba da kubuta a wajen Allah subhanahu wata'ala sa malamai suke cewa cikin rayuwanka yana da kyau wani lokaci idan ka zauna ka yi tunani wace gagaruman gudumawa ka ba da addinin Allah mai yiwa gudunmawar da ka bayar duk karatun da aka yi guda saba'in da wani abu kana nan wanda ki ne darasinmu na saba'in da biyar gudunmawar da ka bayar duk karatun nan saba'in da biyar kana nan domin wa ka ba da gudunmawar wa kanka ko wa addini ka bayar ko kuma wani ka ba da gudunmawar saboda haka in mutum yana nan ya zo sau saba'in da biyar wa kansa ya ba da gudumawa wani masallaci ka taba ginawa ka ɗauki kuɗaɗe masu yawa wanda kana jin gaban kana faɗuwa amma ka ɗauka ka ce a gina masallacin babu damuwa motoci nawa ka saya ko babura nawa ka saya wa malamai masu da'awa kai ya dawo kasa kasa buhun shinkafa nawa ka taba ba da liman ya eh, yi gaskiya ne mai yiwuwa daidai ka za ka iya ɗebo buhunan shinkafa kamar goma caroline wanda matan liman ba sai sun wanke ba suna ɗebowa daga buhu kawai juyawa za a yi a cikin tukunya buhu nawa ka taba kawowa yake nan dan naira ashirin ko goma da rike bayarwa kana guna guni idai saboda haka yana da kyau gaskiya kowa ya yi tunani wace gagaruman gudumawa ya bayar saboda idan ya tafi lahira idan aka masa wannan tambaya ko aka masa irin wannan tambaya kunga yana ajiye da amsan da zai bayar eh, kwarai da gaske na وشهد بدرا وأهدا كما أن صحابي قتال بن النعمان يا هلت ياكم بدر كما يا هلت ياكم أهد yakin badar an yi shekara ta biyu bayan hijira yakin uhudu an yi shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam waɗanda suka halarci yakin badar lallai an yaba musu kuma annabi ya ce la Allah tala ala ahli badrin fa qala ma kaytum fa qad ghafartu lakum duk abinda suka aikata Allah ya gafarta musu saboda ba su da yawa sun je a wani mawuyacin lokaci kun ga wannan ya gwada ko da sahabban nan suna da kurakurai Allah ya riga ya gafarta musu to kai ma abin da ake so kai wani gagarumin aiki ko da kana da kurakurai ranar takin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai ce a wannan ku tale ki saboda akwai gagarumin guduma wanda ya bada addini waɗanda suka halarci yakin ohud an sha wahala an samu jaula iri daban-daban amma su duk da kasancewa waɗansu sun gudu a wajen yaƙi daga baya sun dawo allah ta baraka wata ala ce ya gafarta musu su suna da daraja faru mai yau ma izin ainihu fasalar sai dai kun san kata da binin nu'man shine sahabin da yake a ranar yakin badar ko ranar yakin uhudu ana harbo kifiya kawai sai ya cakkuwa idonsa kwarai da gaske kawai sai da kifiya ya fitar da idon yana reto kaga wannan fa shine gumun da sahabbai suka fiskanta kai wani gumu ka fiskanta yanzu tayan makin din wani na fashewa za ga wani yana kokarin hawan windo din nan kaya tana fashewa na san duk watsewa za ya bani ne kadai ni ne jarumin da zan zauna kawai amma kowa zai rewa zai amma kaga waɗannan bayan Allah sun je jihadi a ce an cakwaɗi idon mutum da kifiya ga ido na reto saboda haka lokacin da wannan abu ya faru faga mazaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama yadihi sharifa aka rasa yadda zai wasu na ce a karasa wasu na ko an mayar ma ba zama zai yi ba shine aka je aka samu annabi maza Allah ya tausaya masa kwarai da gaske shine manzo Allah ya rike idon ya mayar da idon faraddaha fa kanat afaha ainihi shine ya mayar wannan yana daya daga cikin manya-manyan mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ba likita bane amma waɗanda suke da ilimin likitoci suka ce a nemi shawarin annabi saboda yana amfani da wahayi su idan suna da experience na aikin likitanci na gargajiya a wancan lokaci shi kuma yana da experience da ainihin wahayin Allah subhanahu wataala saboda Allah ya baki karamomi Allah ya baki mujizozi iri daban-daban yasa annabi ya mayar da idonsa sai idon ya koma kuma wani abin mamaki har ya tsufa da wannan domin saboda ba a iya bambanta tsakanin idon da ya tabu da idon da bai tabu ba dama haka ne ai mun taba karantawa yaron da annabi ya shafa kansa inda ya shafa din nan ko ina ya kurkura amma banda wajen ko ina ya kurkura amma banda wajen sai da ya kai shekara ɗari da wani abu amma inda annabi ya shafa din nan bai yi kurkura ba ya sa matul kazzab ya ce bari ya gwada ma wani yaro aka ce ga abin da annabi yayi shi kuma annabin kare ya ce shikenan yana shafa kan yaron sai kai din ya kone gaba daya Kasan san abin da yake da muni shine a ce balarabe baya da gaki a ce ko gaki irin na tukururu ya da ki? a ce kansa ya zamo tal wato abu mafi muni ne suna canfa wannan don haka yana shafa yana shafa maimakon a samu gakin da yawa ko kuma a ce gakin ya yi lastin gaba ɗaya sai ya ƙone sai kayi ya koma kamar toyi gaba ɗaya lalace Shi ne malamai suka ce domin Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta tsakanin annabin gaskiya da annabin karya eh. an ce annabi ya yi tofi a cikin ruwa ruwa ya yi daɗi yana ta bulbulawa ya ce shi ma bari ya yi tofi shi da ya yi tofi ya yi ƙarshen rufe rijiyar haka yi domin duk wanda ya sha ruwan yadda ka ruwan maɗaci saboda a bambanta amma duk da haka mutanensa ba su gane ba wanda ya bata ya riga ya bata duk wanda Allah ya batar da ke, ba mai shiryar da ke. ki Alafin an karɓo ruwaya daga Asim bin Umar bin Qatada daga Asim dan Umar dan Qatada wato jikan wannan sahabi kenan an abihi an jaddihi daga mahaifinsa da kakansa Katada binin Nu'man a yana ba da labari ya ce ba ainihu yau ma badirin ya ce a ranar yakin badar kifiya ta samu idonsa sai da idonsa fasalar ta fito ana an kawo lamba number one ba fi aikin lidara kufiri yau ma ohudin siyasa akwai sabani na malamai ranar yakin uhud ne ko ranar yakin badar ne وفي رواية للبيهقي في دلائل النبوة ودلائل النبوة أنه أصيبت عينه يوم بدر وأنا يكن بدر بن يفارو بنحو رواية المذكورة كما يد مكأمبتا قال الأرناؤوط رجال ثقات كما ريد يكي تكن سير علام النبلاء نإمام الذهبي فقالت هدقته على وجنته saboda haka sai ga kwayan idon a ainihin kundukukinsa ne akan kumatunsa eh dun wajena shine nan eh, nan ina ne kumatu nan eh, waje wajena kuma nan wannan dan tudun nan kowa yana da tudun kowa za ka samu yana da tudun sai dai ya koshi sosai shine ba za a gani ba waje wajena ay kaddi fa arada alqawm an yaqta'uha mutane sai suka ce ya kamata a yanke saboda me saboda ko an mayar da idan ba zai zauna ba kuma wancan lokaci babu ilimin operation irin namu na yanzu babu ilimin technology suna da ilimi na likitanci da ayyuka na magungunan gargajiya daidai gwargwado waɗansu abubuwa masu ne aka inganta su yanzu aka wanke su da wata fiska tun da mafiya yawa ko ayoyin da ake sha za ka samu asali itace ne ko kuma yayin itace ne ko tsayoyi ne wanda aka yi gwaje-gwaje a kansu na saboda haka sai suka yi tifaki suka ce abin da ya kamata shine kawai a tsinka gaba ɗaya domin ya samu a yi maganin wato gurbin wajen ya fi sauki yana da wuyan sha'ani wa qalu suka ce na fi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na sashiru amma mu je wajen annabi mu nemi shawarinsa faja'a saboda haka sai ya zo wajen annabi aka zo da shi fa asbarahu al-khabara ya ba shi labarin ka kab ga abin da ya faru fadinahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min shine sai manzo Allah ya ce masa mazo shine sai ya mazo farafa hadaqatahu hatta ha shi shine sai annabi ya dauki kudan idon da hannunsa ya dauki gudan idon sa ya mayar a inda gudan idon yake a cikin raminsa kuma ga ma za habi rahatihi sannan sai ya tunkuda da tafin hannunsa shine raha imana ya tura wa kala sai annabi ya ce allahun maksuhu jamalan ya ce ya Allah ka mayar masa idon mai kyau ka mayar masa kamar yadda yake famata wa ma ya mallakiyahu ayya ainihi usibat wato tun daga wannan lokaci har zuwa lokacin da ya rasu duk wanda ya hadu da shi ba zai iya gane wace wato wani ido ne su da larabci ido mace ce mu kuma da hausa ido namiji ne ya za ku ji fassarar wani bambaragwai haka don famata har ya rasu wa ma dire duk wanda ya hadu da ki mallake yahu duk wanda ya hadu da ki baya sanin ayya ainihi ba wace idonsa ce eh ta samu wannan rauni ba iya ganewa ba fi riwayatin li a wata ruwaya ta imamu tabarani fi a ko da ke akwai rauni cikin wannan ruwaya annan ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kola annabi ya ce Allahumma inna qatada yace lalle yace ya ubangiji lalle qatada kad waqa nabiyyaka bi wajhihi lalle ya kare annabin ka da fiskansa domin ba domin yana leƙen kafirai ba da ba yadda za ya ce an harbo kifiya ya samu idonsa to yana kare annabin ka manzonka da fiskansa faja'alaha ahsana aynay saboda ka ya Allah na mayar masa da wannan idon ka sanya idon mafi kyawu daga cikin idanunsa wa ahaddaha nazara kuma mafi kaifi wajen gani saboda haka har ya bar duniya wannan idon yana gani sai fiye da ma ainihin da kana ahsana ainai saboda haka mafi kyawun idon sa kenan daga cikin waɗannan idanu guda biyu to wannan yana daga cikin mujizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma karama ce ga qatada bin nu'man radiyallahu anhu wa dhalla qatada radiyallahu anhu yujahidu ma'al muslimina qatada bin nu'man ya kasance yana jihadi tare da al'umman musulmi haka ya gudanar da rayuwarsa wa kana ala maqtamati amiril mu'minina ya kasance yana gaba gaba a cikin runduna ta amiril mu'minina umar ibn al radiyallahu anhu wato duk rundunan da umar dan khattab ya naɗa. to kata da binin numan yana daga cikin na gaba gaba musamman malam ma sara ila lokacin da aka tafi yakin Syria wa kana min ar-rumati al har zuwa lokacin yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun wanda suka iya harbi da kifiya to kaga abin mamaki ya iya harbi da kifiya kuma kifiya ne cire masa idonsa guda daya eh, abin da wani lokaci kake gadara da shi don baka yi hankali ba wata rana kuma shi ne zai kasance sanadiyar tafiyanka ku duba ku gani masu wasan kura da masu wasa da macizai ba ka ba ne eh, ko wanda ya rike kare ɗari bisa ɗari musamman irin abin nan karnuka masu abin nan karnuka masu bala'i za ga wani da karen yake kwana da karen yake komai an taba ba da labarin wani bature ya rike karensa duk kudinsa yana kake makaren ne sai Allah ya kaddara ya samu rashin lafiya bayan ya rufe gidansa shi kadai kun san turawa su suna haka gidansu kutum gaba ɗaya zai sallami kowa saboda duk wanda ya balaga namiji ne ko mace fatattakansa zai yi ce ya je nemi nasu na kansa da yake waɗansu ma aka ce a faɗi iyayensu mata ba za a iya faɗin iyayensu mata ba da yake suna kan tsari ne ba na musulunci ba da yawan sai yan iska ne to yana zaune daga ki sai karensa rashin lafiya ya kama ki ba zai iya taki ba haka har ya mutu karen na yana neman abinci ya rasa abincin da zai ci saboda haka karshe gawan ubangidansa ya zo ya ci yana ci da kaɗan da kaɗan kwarai da gaske ka zuwa lokacin da aka ji wari aka gane ya riga ya kusan gama cinye shi gaba daya sai kaga wannan bala'i ne ba mamaki ma karen ne ya karasa shi ya rasa abincin da zai ci ko ya kwana biyu na rashin lafiya shigo ba zai iya tashi ba to kaga da wasa da wasa sai karen ya zo ya suntumi kafa tunda ba zai iya komai ba ya kashe shi kawai gaba daya Allah ya kyauta da wannan lokaci jarabawa ce mai wasa da maciji sai maciji ya kashe shi mai wasa da kura sai kura ta kashe shi to shi yasa duk abin da zaka yi to ka rinka dogaro ga Allah ka ammaci Allah subhanahu wataala don kar wata rana ka zo ka ce ai kai karfe ba matsala ba ne bari ka lankwasa ka saba bari ka lankwasa ko ka abin da wata rana sai lankwasa ka saboda duniya ba ta da tabba wa tofiya Allah anhu kuma Allah ya karbi ran kata da binin nu'man fi sanati 23 bil madina a shekara ta uku bayan hijira a binin madina wa salla alaihi umar ibn al-khattab umar dan khattab khalifa shine ya yi masa sallah wa nazala yawma idhin fi qabrihi da kansa ya sauka a cikin kabarinsa domin kalifofi na wancan lokaci in kaga sun shiga cikin kabari sun karbi mutum to ba karamin mutum bane da kansu suke aiwatarwa kamar yanzu a ce a ce wani ya mutu ne gwamna da kansa ya shiga kabari ya karbe shi ko kuma sarki ya shiga kabari da kansa ya karbe shi ga wannan kenan wannan na 'yan duniya ru kenan eh, amma a ce wani ya rasu wani babban mutum ko mutumin kirki ya rasu a ce babban malamin da ake ji da ke da kansa zai je ya sauka a cikin kabarin yana ce kome koshi misali kenan sai da baya da muhimmanci a wajen wannan malami da ba zai shiga cikin kabarin har ya ce a miko shi ba wannan kenan wata rana umar bin abdulaziz mutane da yawa sun zo gabansa to shi bai gane kata da binin noman ba umar bin abdulaziz ba sahabi ba ne amma ya samu dama a daula islamiyya da ya ga abin nan kata da sai yana tambaya wannan fa wane ne sai ya ce in baka sani ba ya ce ni ne wanda idona ya sullube a yakin da aka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya mayar da ido ya ce ba sai ka karasa labarin ba sai dawo nan ka zo ka zauna aka bambanta ki da sauran mutane saboda ya fi karfin yari amma kun ga duk da matsayinsa da darajansa baki ne shugaba na kwaloluwa ba shi yasa idan Allah ya baka ɗaukaka da daraja ko bari mu dawo ma layinmu kafi kowa ilimi kafi kowa hadda kafi kowa fahimtar abubuwa fiqihu amma sai aka wayi gari ba kai ne limamin masallaci ba mutanen da suka zo ba su zabe ka ba me ya kamata ka yi sai ka haƙura ba wai lalle sai wanda ya fi kowa ilimi da daraja ne za a nan a kiliman ba saboda mai yiwuwa mutane suka zo zaɓe za su ce a'a wannan wanda ya haddace izo goma shi muke so ya mana limanci wala Allah ya fi ka kyawawan ɗabi'u wala Allah ya fi ka mutunci ya fi ka kare kansa za su ce wannan muke so to kai da ka haddace Kur'ani baka kuskure duk karatun da kake kafin kai kuskure yana da wahala sai ka haƙura ka bi wannan mai izo goma dole ne ka yi hakuri idan ka ce kuma za ka zo ka yi fada da ki to za ka shiga hurumin Allah kuma in ka ture shi ka ce za ka yi limanci to karshe za a wayi gari sallan ka babu ita waɗanda suka fi ka sallah ma ba su da sallah mana amma kauman wahum lahu hon duk wanda ya jagoranci mutane ko ya musu limanci alhali ba sa son ka mutane ba su son ka ka hakura ina jin mamaki mutum ya je ya samu guntun diplomansa ko wani yan din asabar da lahadi kaga alamun mai dage karatun muke da eh amma zai ga abu ana ta fama da ki ce ni na fi cancanta wannan kuskure ne gaskiya yawwa shugabanci na Allah ne ko shugabancin malamai ne ko shugabancin al'ummar musulmi ne ko shugabancin masallaci ne ko na makarantar islamiyya ne ko na allo shugabancin addini wallahi wani lokaci mutane suna duba wane ne ke da mutunci wane ne zai iya kazar-kazar sai su goyi bayansa saboda haka duk ilimin ka sai ga nan bai da amfani kuma in kace ma zaka takura mutane sai ka yi karatu an saurare ka mutane ba za su saurare ka ba ba za su saurare ka ba saboda haka ka tsaya a matsayin da Allah ya ainihin ajiye ka a dakushe ka hakura kawai wala Allah nan kwana biyu Allah ta'ala ya nago ka eh don haka kun ga babban sahabi ne mai daraja amma bai zo yana gogor maya yana ce dole shi abu kaza sai an baki ba sai yake shiga cikin jama'a sauran jama'a ya bata gaba daya to ba shi kadai ba ga na biyunsa shine na sha bakwai amir bana fuhaira shine amir dan haira as-sahabi allazi da al-mala'ika shi wannan sahabi shi lokacin da ya bar duniya shi gawansa ma ba gani ba kwarai da gaske ba ga gawansa ba abinda ake kyauta zato mala'iku sun ne gawansa mala'iku aka sa su suka ne gawansa alhali kuma a cikin mutane ba ya gwada shi a ce wani shi ne wani wancan ya sa shahara daban a duniya daukaka a wajen Allah daban abinda muke dada jaddadawa ke yanzu kun ga na daga wuya na haka na dudduba akwai waɗanda zan yi zaƙulo su eh. ga shugaban kwamitin wa'azi da tafsiri yana cikin jama'a zan yi dauko shi ga kawun wani malaminmu wanda ya koyar da ni a haya islamic kuma muka yi karatun na zaure a wajensa irin a rawun 1988-89 zuwa 1990 ga dokta mai sarauta na hango shi to amma akwai mutane da dama waɗanda suka ga turakin aito ai dosa ne ne turakin sarkin fulanin ai ga daurin dororo ne amma akwai mutane yanzu da yawa wanda idan na hange su ba zan yi ce gawa ne ba amma sai ka samu a wajen Allah subhanahu wata'ala shi wannan mutumin da ba za a ce shine kwane ba a dago shi sai ka samu ya fi kowa daraja a wajen Allah yasa shahara daban sannan ɗaukaka a wajen Allah ko daraja a wajen Allah daban za ka shahara duk inda ka je bahaushe yana cewa ka bar ɓuya don ko ka ɓuya ma za a ganka amma ba a san ka ba to ka yi bidirin ka yadda ka ga dama duk yadda ka yi domin ka gwada kai wane ne wani yana ce zai ce zauna da Allah tafi ka ba mu waje saboda ma ba za a saurare ka ba to kaman haka ne amir bin fuhaira duk mutumin da aka ce mala'iku sun bi tsine shi karamin mutum ne kuma hasali ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka a wajen hijira duk wanda ya karanta tarihin annabi a lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina ya kwana uku yana koye da shi da sahibinsa abubakar bin abi kuhafa radiyallahu an to a cikin waɗanda suka taimaka waɗannan yan kwanaki uku ɗin nan akwai amir bin fuhaira radiyallahu an amma kagan aka zo ana maganan manya-manyan sahabbai na kusa da kalifofi wanda aka yi ta murna abubuwa suna warwarewa ba za ka ji sunansa ya fito ba to haka Allah yake abinsa kada ya sai lullu insanu shi yasa anan malai ce, ɗan adam yana iya kaiwa bi ibadatihi da bautansa lillahi ga Allah wa qurbihi min maulahu da kusancinsa zuwa ga majibincinsa ila masafil mala'ikatil muqarrabin zuwa ga sahun mala'iku makusantan Allah kun ga ya mana kimfila ne wa kad yajhalu fil ard yace ba mamaki a bayan kasa ma ba san shi ba kana zuwa kofar wani gida za ce kai malam me kake a wajen ka ce a mai gidan ne nake jira don Allah ka ja ka ba mu waje ka ja ka ba mu waje yanzu za a fito matan gidan za ta fito da mota an baka ja ba za ta buge ka ko kuma in kai taurin kai wallahi daure ka za mu sai mu fitar da bindiga mu harbe ka kuma ba abin da za a yi idan mun kashe ka mun kashe banza ka ja daga nan To haka za su faɗa saboda duniya shi ba mai daraja ba ne amma wajen Allah ba su kashe banza ba don a dalilin wannan dalilin ubangidansu sun je sun wulakanta wanda bai cancanta wulakanta shi ba to za su zo su rasa matsayinsu ubangidansu ma zai rasa matsayinsa kun san sabuwa suna faruwa mutane ba sa sanin dalili ya sa ka ce duniya ka yi takatsantsan ka koma zuwa ga Allah wallahi shine tsiranka kawai shine tsiranka kawai saboda haka wa kad yujhalu fil yana sahun mala'iku amma kuma bayan kasa ba san shi ba wa yurafu fis samaa amma a sama an san da zaman sa amma mutanen kasa ba san shi ba idan marida idan yayi rashin lafiya adatul mala'ika ko ba a ji aka gaishe shi ba Allah zai sa mala'iku su je su gaishe shi kwarai da gaske don saboda an ba da tarihi kun san wani lokaci ba mu cika shiga irin wannan ba akwai abin da yake mun ba da tabbaci haka akan samu waɗansu mutane haka bayan Allah wanda suna garin da suke babu dangin iya babu na babu babu kowa mutum zai yi rashin lafiya kwana da kwanaki wani yana zaune kawai sai rinka ganin waɗansu bayan Allah wanda bai san su ba suna kawo masa abinci masu maganin gargajiya ma suka ce da haka asalin maganin gargajiya kamar mala'iku ne suka gwada ma waɗansu bayan Allah waɗansu tsayiwoyi da waɗansu ganyayyaki suka ce wannan maganin kaza ne wala ba aya bane ba hadisi bane yana ba ku labari <laughs> eh don kam ku kai ni gaba to mutum yana zaune haka kawai ko kana da wata lalura za ga mutanen da sukan yi haka mutum yana zaune ko a gindin bishiya ko a menene a kauye sai wani ya zo wucewa ya ce a'a menene matsalan ya ce yi kaza kaza ko kuma ya ce a'a waɗannan kurajen da na ganka da su shekara nawa ya ce shekaru talatin kenan yana fama da waɗannan kuraje shekara talatin eh, na yi magani na yi magani ne na haƙura yanzu da nake zaune a nan mutane gudu na suke yi Ya sa ina kakkade abin nan sai ce to bari ka gani bai fasan shi ba bai san daga ina ya fito ba ina zai je ba sai ce bari ka gani sai je ya samo ko ganye ko wani abu sai ce to kaga wannan eh ka gane shi eh to tauna idan tattauna ko to ka shafa ruwan ko kuma wannan ganyen a da daddaka dubi da dubi eh shi yasa da maganin gargajiya an bayar ana cewa ba a daka ki a ainihin turmi na dakan goron tsofi mata na da ko za ko wani dan turmin su wanda ake da silba ko kuma da da bakin karfe da iron da iron ore wanda ake yi a abin nan za su ce ba a hala karfe da karfe saboda a gargajiyance da dubi da dubi ake daddakawa ya dan fa masa ya ce to ga wannan ka yi na tsawon kwanaki kaza ko kuma haka ka yi ta addu'a suke nan sai kama hanya ya tafi abinsa bayan kwana ɗaya kwana biyu sai ga mutum ya warke sarai ya nemi wannan sama da ƙasa ba zai same shi ba to shi yasa wadan suke ce mala'iku ne Allah yake turo bayan Allah ina fata an gani. to ire-iren waɗannan abubuwa suna nan da yawa sai dai ba a cika zurfafawa a ɗangwale masa ba saboda me saboda idan ka zo kana isnadin ka samu isnadin sai ka samu wani lokaci babu isnadin ko kuma isnadin ne wanda yake wahi wanda ba za a iya kamawa ba to kaga sai dai ka ba da labari kawai domin saboda littafiya amma babu tabbaci a ciki abinda yake da tabbaci ne abinda ya tabbata cikin Kur'ani da kuma abinda ya tabbata a cikin ingantattun hadisan manzon Allah eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma har ila yau akan ware irin wannan ne a fala saboda tasliya domin mutane su dan samu dan sassauci amma ba zai yi wa ce kullum kullum a taba da labarai irin waɗannan ba to ya za a yi da tafsiri ya za a yi da hadisai ya za a yi da fikihu matsalolin da ya kamata ce mutane sun gyara ayyukan su, kaga ba za su sani ba don idan ana ba da tarihi ko ana ba da labari mutane sun fi saurarawa sun fi taruwa in karatun fikihuwa ke wani zai ce ni fa duk bayanan nan da ake ban gane ba eh saboda akwai wahala a ciki kuma abin da zai taimaka masa wajen inganta ibadarsa kenan to ana yin wannan ne saboda listafliya na'am to ba mamaki iza marida a samu mutumin da yake mutane ba su san shi ba makasanci ne amma a wajen Allah yana da daraja idan ya yi rashin lafiya a adatul mala'ika mala'iku ne suke kawo masa ziyara wa idza mata shayya'at janazatahu kuma idan ya mutu mala'iku su yi rakiya wa ainihin gawansa saboda haka akwai bayan Allah da yawa waɗanda suke barin duniya a zo a yi musu sallah a cikin masu rakiyar su hadda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala saboda darajar a wajen Allah Allah ya sanya mu cikinsu. su wa ka fi gasle ba mamaki ma wajen wanke shi mala'iku za su zo su yi musharaka su taimaka wa taksini haka ma wajen sanya masa likafani wa hayanan tahmilu na'aka wani lokaci ma a cikin masu ɗaukan makaranta akwai mala'ikun Allah wa ta walla dafna ba mamaki ma a wajen bitsine ne akwai mala'ikun Allah walimala saboda me alaysa li awliya illa ikrama shin waliyan Allah ba su da karamomi ne waliyan Allah na gaskiya suna da karamomi na gaskiya ba na kame kame ba Bala lalle akwai kamar yadda Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah Allah eh, ala ku saurara inna awliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yazanun sai dai nan bai kawo ba shi dai mana kotin din wata lalle waliyan Allah babu tsoro tare da su sannan kuma ba sa yin bakin ciki saboda ayyukan ibadan da suka yi wa Allah amma ba lalle ne mutanen duniya sun san su ba lahum al-bushra fil hayati dunya suna da albishir a nan rayuwar duniya lokacin da suka zo barin duniya Allah ta'ala zai musu albishir kuma ba mamaki a turo mala'iku su yi musu waɗannan ɗawainiya wa akhira amma ranar takin alkiyama albishir ɗin nan ne zai fito fili domin duk wanda ya je kusa da su ma ingiza shi za a yi gaba daya koransa za a yi Allah ta'ala yake la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul babu canji wato ga kalman Allah wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah ya bamu to man amir bin buhaira wannan fa dukin fida ne saboda wannan sahabi za a karanta mana tarihin sa to wane ne shi innahu maula abi bakari ne siddiq radiyallahu anhu kun ji wata magana yantaccen bawa ne na abubakar bin abi kuhafa Eh, bawan dan uwansa ne lokacin da ya karbi addinin Allah yana bawa sai mai gidansa ya ta'azabtar da shi shine aka zo aka fada ma Abubakar bin Abi Quhafa sai ya dauki dukiya ya je bayar sai ya fanso shi da ya fanso shi ya dauka zai ci gaba da zama cikin bauta sai Abubakar bin Abi Quhafa ya ce aka je na yan taka tunda ka karbi addinin Allah ka je na yan taka sai yanzu wani mai kudi ne zai kira ka kana mai wa'azi ko kana liman ko kana malam ya dauki naira miliyan biyar ya baka ya ce bakin ka tsit kawai sai dai a ganka kana ta walwala wani mai kudi ne zai yi maka wannan miliyan ɗaya ma a baka boye waye zai iya yin wannan don ne na san waɗansu ma aka ba su miliyan da sai sun yi sati ba a ganin su a sallah a wajen karatu ma da suka saba zama a baya in an yi kuskure a yi gyara ko dai ba za ka gan su ba duk wanda ka gan ki ya kwana biyu mai yiwa ya karbi wata kyauta ce mai kauri to da Allah ku ringa tunawa da mu eh yasa yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da abubakar bin abi kuhafa ya yi ta nan dukiyarsa ta kare ko ba abin da ya dame shi da mahaifinsa ya ce me yasa kake yanta waɗansu ma ba su da ƙarfin aka taki faɗa ba za su iya kare ka ba ya ce yana yi ne domin Allah ni yi domin Allah ne ya sai in ka yi domin Allah sai Allah ya taimake ka misali kana ɗan boko ko babban mutum ko ka samu dama in aka zo diban aiki da menene ka dibi bayan Allah ka sa su wallahi ko su ba su taimake ka ba Allah zai kawo waɗanda za su taimake ka da zuriyanka ba za su wulakanta ba amma kun ta tura yayayanku da yan uwanku shikenan su kuma za su ba ku baya taimakon ku ba za su yi ba in za ka yi kai domin Allah kawai ka dauka ka bayar shikenan sai ga Allah ya rufa maka asiri haka yake yi abubakar bin abi kuhafa kenan a can bayan mun karanta min al-muhajirin al-awwalin saboda aka amir bin buhaira yana daga cikin al-muhajirin al-awwalin waɗanda suka yi hijira na farko farko tunda da ya yan taki sai ya ce to aiki ba zai bar gidan gidansa ba yana gidan abubakar bin abi kuhafa saboda haka dabbobin gidan shi yake kiwon su yace ba zai bari ba ai kaman yaron ka ne a ce ya bunƙasa ya yi abin nan ka ce to yanzu kan tun da ka yi wuya ka je mana ya ce ba zan je ba da ce ai kamun halarci ba zan je ba muna nan tare da kai saboda wani lokacin da yake cikin wahala yake cikin talauci za ka rike shi lokacin da ya kuɗi ya abin nan sai ya koma wajen iyayensa iyayensa ne zai ringa kulawa da su kai ba zai kula da kai ba ai kaga bai maka adalci ba amma an kayi don Allah ina ruwanka to idan shi ɗan halal ne zai ce muna tare wani lokaci abinda zai ɗauka ma ya ba da ainihin mahaifinsa sai ya nemi shawarinka ya kamata yi abu kaza sai ka ce ya to ai mahaifinka ne ya kai masa ko inda hali ma ka kara masa ko ya kamata in shi abu kaza ta ce a'a kana da nauyi da yawa akwai yan uwa da menene shi kaza wani da wani ka ba da kaza ba zai ce a'a ba saboda ai da mahaifin shi ma turo shi yayi da bai da karfin da zai rike shi yanzu kuma da ɗansa sai karfi kuma sai ya koma wajen mahaifinsa an yi adalci ba ya adalci ba na'am ishtarahu abu bakarin wa ataqahu abu bakar bin abi kuhafa ya sai yake ya yanta ki kabla an yadkula rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daral arqam bin wance ya yanta ne tun kafin annabi ya shiga wannan gida lokacin da suke aikin ibada da karantar da al'umma a farkon musulunci a boye shine darul arqam aslama amir amir ya musulunta wa azabahu al-mushrikuna li an dini mushrikai suka azabtar da shi domin ya fasa addinin sa walakinahu isafa ala mihani yayi hakuri bisa jaraba wannan yake wa ta'zaba al fi sabilillahi ta'ala ya dadanta ai masa azaba maimakon ya bar addinin Allah don wannan balaga ne wa hajara min makka ila al-madina kuma yayi hijira daga makka zuwa madina lokacin da manzo Allah za su fita da ke da sahibinsa abubakar bin abi kuhafa sai kasance abubakar bin abi kuhafa ya yadda da ke ya amince masa yaron gidansa ne ya amince masa sai ce to za mu fita inda za mu je waje kaza za mu je da ce abin da ya kamata shine ka ringa kiwo a daidai wajen saboda sun shirya masu kai musu abinci mai kai wan abinci da mai kai labari da mai menene shi kuma aikin sa kiwo yake da dabbobi duk wanda ya zo ya bi sai ya bi ta wajen da dabbobi ba za a gane kafan ba shi ya san ina annabi ya je da abubakar bin abi kuhafa suka buya shi ne garu sau to inda a yanzu ne shi wallahi ko ɗanka ne sai ya ce a malanka in aka zo ana neman ka aka ce an sa miliyan biyar kai wani ma wawa a miliyan biyu zai sai da ubansa mutane nawa ne ake haɗa baki da su a yi dinafin ɗin iyayensu abin da yake bayarwa dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida kuma ɗansa na cikinsa ya sa waɗansu suka ji labari sai su ce anya wannan ɗansa ne ba shege ba ne zai idan ɗansa ne na cikinsa ya yi wannan lalle iskancinsa ya kai inda ya kai yaron gidanka bai kamata ya ci amananka ba balle a ce ɗanka na cikin kai ci kun ga sun amince masa ne ke sa shi ya san inda annabi da abubakar suka makale shi ya sa sai ke shawagin kiwonsa ya yi ta nan ya yi ta nan domin ya rudar ko da an kawo musu abinci ko wanda ya kawo musu wani abu tun da ko wanda suka sani dole ne a samu haka yasa dole ka samu amintattunka ko yanzu abin da ka mallaka a duniya kana tare da wani abokinka ba dole ne ka bayyana masa duk abin da ka mallaka ko menene ba wani ka bayyana masa ba zai je ya gagara bacci yana juyawa sai ce Allah ka karya shi. kwarai da gaske kuma abokinka ne khalilun makir yana juyawa sai ya gagara bacci ya ce kai a billahi ya take ya ce wannan ya cuce ta ina ka cuce shi amma zai ce wai ka cuce shi Allah kyauta na'am wa shahida badaran wa uhuda to kun ga wannan sahabi shi ma ya halarci yakin badar da uhud wa sushida yawma bi'r ma'una a wannan rana yayi shahada lokacin da wani bawan Allah ya zo wajen annabi ya ce suna son a taimaka musu da waɗansu mutane su sun musulunta mazu Allah ya tura musu waɗansu mutane da suka je sai ɗaya daga cikinsu kawai sai ya yi gayya ya ce a fito yaƙi shine aka fito yaƙi duk aka halaka su gaba daya a dalilin wannan abin da aka musu suna da yawa aka halaka su manzo Allah ya kunutu na wata guda yana Allahumma al'an ra'ila wa zakwana wa usayya afatillaha wa rasula har kiran suna annabi yana yi yana ce ya Allah ka la'anci ne. ya Allah ka tsine mawa ne ce ya Allah kabilar ra'il ka tsine musu ka su duk waɗanda aka haɗa kai da su aka yi wannan kisa din saboda abinda ba taɓa yi ba ne annabi hankalinsa ya taki shi yasa ya yi wata guda yana addu'an tsinuwa ma waɗannan mutane da wannan kabila ko kabilu da ra'ila da zakwana da otayya da ta wa rasula amma kun ga wani abin mamaki la'antar da annabi ya yi ta yi da tsinuwan saboda ya gwada bakin cikinsa da alhininsa sahabbai a bayansa suna ce amin sai kuma Allah bai karba duka ba kwarai da gaske ya yi wata guda cewar yana kunutu kawai sai ga wata aya wanda ta zo to karere Allah ya ce laita laka min al'amri shay'un ya tuba alaihim aw yu'adhibahum fa hun galimun saboda haka aka dakatar da shi Abu Hurairah yace sai mazu Allah ya bar yin alkunutu waɗansu daga cikinsu sun halaka cikin tsinuwan amma kuma waɗansu daga cikinsu sai ga su da kansu sun zo karban addinin Allah sai dai kun san musulunci al-islamu ya dubbu ma kabla hmm. duk ɓarnar da mutum ya yi a baya a lokacin da baya musulmi idan ya karbi addinin Allah to musulunci yana dauke masa kafa eh, ko abin sata ne ya je ya sata lokacin da ba musulmi ba da ya shigo musulunci sai ya zo yana ta daga wayansa kai sai ka gane wayanka to in kana so sai dai ka saya eh amma kowa ya duba wayansa ba don kana ji a zare maka wayanka muna magana <laughs> na'am wasu shida yau ma bi irima'una wali istisharihi kisa sa ya ce akwai labari a nan ba sa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ila bani sulaimin annabi ya aika zuwa kabilan bani sulaimin na farantihim wato tawagan mutane a cikin su akwai amir bin fuhaira فاستجاك عليهم عامر بن الطفيل عامر بن الطفيل shi ya jagoranci waɗannan runduna ya haɗa musu runduna ya zo ya kawo musu farmaki fadar kuhum bebe iri ma'una sun sha ruwa sun zauna suna hutawa kawai sai suka afka musu wa qataluhu so kashe su gaba daya qala zuhri imam zuhri yace fa Ya ce labari ya iso mun annahum iltamasu jasada amir bin buhaira sun nemi gawan gawan amir bin fuhaira falam yaqdiru alaihi ba samu ba qala fa yarawna anna al malaikata dafanat wa na ganin malaiku su suka bi shi a wannan ruwa ya cikin sifatu safa qala ibn isa ibn ishaq yace haddathani hikam bini urwa an abihi anna amir bin tufail kana yaqulu amir bin tufail shi wanda ya jagoranci wato rundunan makasa din yana cewa ma rajulun minhum yace ni kan na kasa gane wannan wani mutumi ne daga cikin su don yi dona ya gwada mun wani abu lamma kutila ya ce lokacin da aka keke ki ra'aituhu rufi'a bayna as-sama'i wal ardi ina ganin aka ina ganin gawansa aka dauke tsakanin sama da ƙasa tace ina gani hatta ra'aitu as-sama'a duna akai ta tafiya har ya kasance bana ganin komai sai sararin samaniya qalu suka ce huwa amir bin fuhaira radiyallahu anhu shine amir bin fuhaira kaga a cikin sahabbai ga Abubakar bin Abi Quhafa ana maganar su ba maganar wadannan ga su Umar ibn al-Khattab ga su Ali bin Abi Talib ga su Abu Huraira in ana maganar su ba maganar wadannan amma kaga darajar da Allah ya ba su yasa in kaga dan adam karkare na shi karka wulakanta shi mai yiwa akwai sirrin da Allah tabaraka wa ta'ala ya boya cikin sa sai dai in ya gwada iskanci to kuma sai kuma sa zuya eh amma ba iskanci ya gwada ba to kai kafa kafa wannan sahihun akrajahul al-bukhari imam bukhari ya ruwaito wannan don annabi yana da kansa yana bada bayani sai da Allah ya saukar da aya akan wannan amma kuma ayan an soke daga baya an soke karatunta abinda ayan take fada shine ya Allah ka sanar da mutanenmu mun haɗu da kai ka ba mu mun yadda mun yadda da kai kai ma ka yadda da mu wannan suna karantawa har zuwa lokacin da aka soke ayin tabar aiki kwata-kwata musamman yadda malaman ulumul uh, qur'an suka ba mu bayani wani hadisi yana nan cikin sahihul bukhari da sauran littafan hadisai qala urwatu bin zubair urwa dan zubair yace ya rauna annal mala'ikata da fanatu su sahabbai da kansu suna ganin mala'ikun Allah su ne suka bitsine shi ya sa ka nemi gawansa aka rasa to kun ga wannan koda babu isnadi bambancin da ake samu da sauran maganganun mutane yanzu ana ganin mala'iku suna ganin wato sahabban annabi suna ganin gawan amir bin fuhaira mala'iku ne suka bi zine kai sai ka zuwa wannan zamani sai ka ce a'a kai kana ganin ba haka ne maganan ka za a dauka ko na sahabbai don a nan ko ubanka ne magana barin magana sa za a yi a ɗauki maganar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi to yana da kyau mutane su ringa bambantawa kar mutum ya dauki kwakwalwansa ɗaya ne ko fahimtansa ɗaya ne da na wadancan mutane wanda Allah ya zabe su domin su zauna tare da manzon su zabe kai ko da ka zuwa wannan zamani ba wanda ya zabe ka ka zo ma cikin rikice ba a san ma yadda za ka gare da duniyan ba Allah sa mu cika da imani sai fatu safwa juzi na farko shafi na 226 qultu mai wannan littafi Ya yace wallahi yace kai na sai da Allah inna hala man qaba yace wannan babban daraja ce kun ga wajen wallahi din nan kafin na fassara na rantsa da Allah mai nace shine kai saboda mutum ya taki ba da labarin ya ga wani abu ya kun san abin da zai fada kenan to da musulunci ya zo shine sai ya sai ya kawar da wannan kalman sunan Allah za a ambata domin saboda a samu lada kuma yayi ranzuwa wato kaman a baka labari ne ka ce kai shine wallahi a madadin haka da ce ina alaman kaba lalle wannan daraja ce azima mai girma haza sahari ga wannan babban sahabi mai daraja an yudfana bi aidi safaratin kiramin barara a ce mala'iku masu daraja ne su ne za su bitsine shi masu karama masu tsananin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka gani kaga nan ba dan adam ma ba ke masa sallah ba waye masa wanka waye sanya masa likafani ne ka gani waye sa ke a cikin kabari su waɗannan mala'iku su suka yi tunda ba sa ba gaba daya kuma bayan sama akwai wani sahabi shi ma lokacin da aka yi masa kisan gilla sun manta da suka masa kisan gilla suka kashe shi bayan sun tafi suka ce a ai ba mu gama ba da gawon ma mun yi kata-kata da ita mun yi abin nan sai Allah ta baraka kauta, ala ya turo kudan zuma kwarai da gaske kudan zuma duk wanda ya tinkari wajen sai ta harbe ki duk wanda ya tinkari wajen sai ta harbe ki wannan karama ce kaji masu karaman gaskiya na ga wasu sun yi dariya ai ba da biyu na fada ba <laughs> eh to bi aidi safaratin kiramin barara saboda haka waɗannan su ne manya manya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu masu daraja qatada bin nu'man da kuma amir bin fuhaira radiyallahu anhuma sai na goma sha takwas bilalu bin rabah mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina masu kiran sallah ga ku suwaye ne ina masu kiran sallah ya ko a angon kana kiran sallah ba wai lalle sai kana kiran sallah a masallacin juma'a ba ko da a musalla ne a kasuwa ko a ofis ko wajen sana'a za ka yi kiran sallah amma ba za a kira ka ladan ba sai idan kama yadda abin ya zama abin na habitual abu sai idan koyaushe kana yi idan kana yi to za ka fada cikin ladanai to za mu shiga tarihin shugaban ladanai ko sarkin ladanai ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yurabitu fi sabilillahi hatta al-maut sai dai kuma shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala da muka fada daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh